matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka faɗa muku a makon da ya gabata, Yau za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da sabon shugaban hukumar road safety na ƙasa cop Marshal Shehu Muhammad wanda a makon jiya ya ɗauko mana bayani akan batu da ke cewa al'umma tuwo a ƙwarya na ba da lasin tuƙin mota ga dai ci gaban bayanin nasa. A na amfani da wannan daman satin da ta wuce na zagaye du wa'annan wajaje namu da muke lasi da kuma da muke namba na motoci eh, kuma na iya samu in gane matsalolin da ke ƙasa wato sai matsalolin sai kasance kashi biyu akwai matsaloli namu na cikin gida wanda yake na ganin na riga mahaiz na sa kwamiti wanda za mu duba shi mu gyara wannan matsaloli kuma shine kamar na wato sa idanu a sa ido kuma sannan a ce a tabbatar cewa abin da ake yi din ana yin a lokacin da ya dace to wannan kaga matsalolin cikin gida za mu iya gyara amma matsalolin ta fi damun mu shine matsala na na'urori Eh, na'urorin da ake muke amfani da su muna da abin da ake cewa partners mm. wato wanda haɗaka yawwa to su abin ya fi mu mm. to yawancin matsalolin daga gare su ne mm. sai dai yanzu abin da muka yi shine mun ja wasu din mu zauna da su mu kuma mu zauna da wanda suke duba mu wato kamar shi wannan ofishi na sakataren gwamnati wanda ke su ne suke kula da mu da kuma duk wani mai ruwa da tsaki a wannan harka ta lasi wato jihohi kenan da kuma nan a hedikwatan babban tariya na abuja to mun jawo su a ciki za mu zauna mu tabbatar cewa wannan matsaloli da aka samu na lasi insha Allah cikin lokaci kaɗan mu zo mu ga cewa ya ya wuce kuma mun fara ganin alamu saboda a satin da ta wuce din sun fara kawo kayan aiki kuma yanzu ma maganar da ake yi an fara tuttura wanda aka fara aka yi din zuwa jihohi da inda ya dace din so muna sa ran sha Allah nan ba daɗewa ba wannan matsaloli na lasi da aka samu a baya muna ganin Allah ya da za mu ci karfin shi kuma mu ci nasara a kai. to akwai wani shiri na kawo fahimtar juna tsakanin ku da hukumomin kula da hanyoyi na jihohi domin har yanzu mutane sai su rasa wake da iko a <laughs> hanyoyin najeriya eh haka ne ko malam abin gida kuma ka san shi an ce duka an ce ga masu bori akan ce bori da ake tsahi to da su na jihohi da mu na tarayya da ake ɗe muke kuma na yi aiki ne don al'umma su samu sauƙi amma mu a na tarayya mu ne muke a gaba eh, duk abin da za mu yi ya kamata a ce su suna koyi da mu ne to in kuma suna koyi da mu za mu ji daɗi kuma su koyi da mu yadda ya dace yadda yake a ƙarshe duk ai muna kamar da nace din mu ga cewa wannan hatsara da ake kan hanya da kuma tafiye-tafiye da jama'a ke a ce sun samu tafiya cikin sauki da inda shi mai tafiya yake so ya kai cikin lokaci kuma ya kai cikin natsuwa to yawanci ayyukan da muke tare da su kuma na da kyakkyawan haɗin gwiwa da su wani lokaci ma mukan taimaka wajen ba su horo eh, saboda karfin mu na mu a na tarayya muna ganin cewa mun fi su karfin yanda za mu samu mu yi horo domin ma mukan tura har ma'aikatan mu zuwa kasashen waje don horon wannan kan wannan aiki so yawanci muna taimakawa mu ba su horo ba tare ma da ko da an biya ba din dai mu ga cewa su ma sun yi aiki irin namu an samu masalaha wajen tafiye-tafiye na sufuri na na ƙasa a wannan ƙasa namu Najeriya. To akwai haɗin gwiwa da kuke ne da wasu ƙasashe na duniya domin samun nasarar ayyukanku a cikin gida? a kwarai kuwa ai muke da ko haɗin gwiwa din kaga akwai abin da ake cewa a bincike na hanya wanda yake ya ake gane idan an yi hatsari eh, za a je a bincika me ya kawo hatsarin da wani lokaci aka yi kuma me za a yi hatsarin nan ka a kare wannan muna da abin alaƙa da wannan ƙasa ta ta london mm. eh, uk government eh, kuma kusan ma suna mana kyauta ne Eh, wannan abin kuma sannan canada ma hmm. canada ma suna mana haka sannan america ma hmm. duk sun taimake mu kan wannan hmm. kuma wani abin sha'awa ma kamar su wannan ah, bankin duniya world bank eh, ta taimaka mana sosai ta hannun wannan eh, hukumar um, hukumar health wato hukumar lafiya sun ba mu taimako bila adadin kamar motocinmu na janwe da muke amfani da su a hanya manyan hanyoyi idan an yi hatsari mu cire motoci to wannan world bank din su ah, su suke taimaka mana kuma su suka taimaka mana muka yi abin da ake cewa corridor wato ah, ah, mai ake cewa corridor kama a ce eh, shinge eh, muna da shinge shinge na wanda yake za a ga mutanenmu da ambulance ambulance a tare da su eh. inda ke idan an samu hatsari da ka kira hmm. cikin lokaci kaɗan za su zo daga wannan shinge shinge din hmm. na ko'ina a ƙasar nan su zo su ba da taimakon farko mm. kafin har a kai abin ya kai ga a ce in maza a kai ga asibiti ne a je mm. so muna samun wannan ma kwarai kwarai da gaske mm. kuma a yanda na zo abu da nake so kara ƙara ƙarfi kenan a kai ina son ƙara ƙarfin wannan taimako da muke samu daga wayannan hukumomi na duniya don su taimaka mana mu ci nasara akan wannan aiki da muka sa gaba a kai to a ƙarshe ban sani ba akwai kira za ka yi ga direbobi da fasinjoji domin samun gudunmuwarsu a wani aiki naku eh, to alhamdulillah malam baban gida aiko magana ma dole ne mai magana akan wa'annan su ne ma masu rawa da tsakin da ya kamata a cimin magana akan su shi abin nan kiyaye hatsara wato ba na road safety ne kawai ba abu da ya shafi kowa da kowa ya shafi direba ya shafi fasinja ya shafi shi mutanen gida ma da suke rika fasinja ya je shiga mota ya samu hukumomi na jiha da 'yan siyasa domin 'yan siyasa idan ba a samu idan ana samu hatsarika ana rage mutane kaga wajen yin zaɓe ma da sauran za a samu raguwa wajen mutanen da za su zaɓe ya shafi kuma shugabannin ƙasa ah, da kuma sarakuna malamai limamai daga tai duk wa'annan suna cikin wannan rukuni da ya kamata su ba mu goyon baya duk mutu nasara kan wannan abin da muke na eh, kiyaye hatsara. To madalla ƙarshen tattaunawar kenan sai kuma sabon mako ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Kwab Mashal Shehu Muhammad sabon shugaban hukumar red Safety na ƙasa da wakilinmu baban gidan Jibrin da ba ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. thank you